Kakakin gwamnatin Najeriya kenan Mr. Dele Aleke ke tsokaci kan janye tallafin mai da ya harzuka kungiyoyin kwadago a kasar biyo bayan tattaunawa tsakanin bangarorin biyu da aka tashi baram-baram amma duk da haka gwamnatin ta shaidawa 'yan kwadagon cewar ba wani illoli mai yawan gaske da janya farashin zai haddasa tsakanin 'yan ƙasa. Su dai ƙungiyoyin kwadago a Najeriya sun nace cewar allambaram wannan ƙarin farashi ba zai sabu ba wai bindiga a ruwa. To ko takamaimai menene bukatun ƙungiyoyin kwadagon? Comrade Joe Ajero shine shugaban kungiyar kwadago ta NLC a Najeriya. Bukatar kungiyar kwadago shine a mai da farashin man yadda yake a baya a yi tunanin irin zaɓin da ake da shi a tattauna a kuma duba irin musibin da ƙarin zai jawo wa talaka kuma a yi tunanin yadda za a tunkare su kafin a ɗau duk wani mataki nan gaba. Shi ma sakataren tsare-tsaren ƙungiyar kwadago na ƙasa, kwamarin Nasiru Kabir, ya ce yayin tattaunawar akwai tambayoyin da suka yi wa gwamnati. wannan maganan jan ya tallafi ba mu amince da shi ba kuma ba za mu amince da shi ba ai muna tambayoyi ne akan wayannan refineries din namu da muka ce a gyara me ya hana gyaran su me yasa sababbin da suka alkawari za su yi ba su yi ba da kuma sauran kayan more rayuwa na al'umma na kawo sauƙin rayuwa da shauransu duk wayannan abubuwan ba wanda aka yi haka kawai ana zaune ga tsamranan rantsar da wai shugaban ƙasa ya fito yana cewa ya cire subsidy wannan ba tsari ba bane kuma mu a ƙungiyance ba za mu saurari wannan ba Ƙungiyar kwadago a kodayaushe kan hakkin al'umma take yake abin da sa ka ji muke wannan abubuwa man fetur din ya shafi komai ne a ƙasar nan yanzu ka duba daga ƙara man nan zuwa ɗari biyar da hamsin ku je ku ƙara har ku NNPC ta fitar da yadda za sai da mai kuma wai a zo a gaya mana cewa wai ana tattauna to ni irin tattauna ne wannan yaushe za mu saurari wannan zance na banza da wofi muna kan bakanmu babu gudu babu ja da ba sai an yi abin da ya dace wa 'yan Najeriya ba zai yiwu a mu yadda 'yan Najeriya su sai mai ɗari biyar da hamsin wannan zancen ma banza ne zancen wofi kuma a ƙungiyance ba za mu saurare shi ba. yanzu dai abin jira gare shi ne yadda za a kawo ƙarshen wannan kikikaka tsakanin ɓangarorin biyu da in ba da gaske ba zai ƙara jefa talakawan ƙasar cikin halin rudani hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria